Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin biyar ga watan Nuwamban shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da 16.25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara a sarauniya nomad dalar da niya da kuma alfa rediyo na birnin kumasin ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da hantsi, Baba Yakubu makili ne tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu. To bayan kun gama jin labarai za ku je cewar wani tsohon babban joji a babban kotun tarayyar Abuja ya caccaki 'yan siyasar Najeriya akan wasu halayen su wanda ya ce suna gurgunta ci gaban demokuraɗiyya a ƙasar. Bayan haka Mahmud Ibrahim Kwari kuma na tafi da shirin da rashin tayi da kuma sharhin jaridun Najeriya wanda baban gidan Jibrin ya shirya zai gabatar. sai kuma sakonni da kuke aiko muna kuna bar mana akan na'ura amma duk sai kun gaba jin labaran duniya jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu Ƙungiyar kwadagon Najeriya NLC ta sanya ma'aikata a shirin tafiya yajin aiki gobe talata matuƙa zuwa ƙarshen wannan wuni na litinin gwamnatin tarayyar Najeriya bata cimma matsayar ƙarin mafi ƙarancin albashi na naira dubu talatin ba. Wannan mataki ya biyo bayan rashin cimma matsaya tsakanin wakilan ƙungiyar kwadago da gwamnatin Najeriya. da ta kafe kan ƙarin naira dubu hudu da ɗari biyar da zai kai mafi ƙarancin albashin naira dubu ishirin da biyu da ɗari biyar daga dubu goma sha takwas da ake bayarwa a halin yanzu. Mai gidan wata 'yar ƙasar Pakistan Kirista da aka wanke bayan ya shafa shekaru takwas a gidan yari yana jira aiwatar da hukuncin kisa da aka yanke masa bisa zarginsa da yin sabo. yana roƙon shugaban amurka donald trump ya bashi mafaka bisa ga wani rahoton kamfanin dillancin labarai na reuters a wani faifan bidiyo da ƙungiyar kristoci 'yan asalin ƙasar pakistan da ke zaune a birtaniya suka fitar wanda kamfanin dillancin labarai na reuters ya gani jiya lahadi ashik masi mai gidan asiya bibi wanda hukuncin nasa ya tada hankalin kristoci a ƙasashen duniya ya kuma nemi taimako daga kasashen Birtaniya da Canada sabili da rayukan yalansa suna cikin hadari. Kamfanin dillancin labaran ya ce ofishin jakadancin Amurka da na Birtaniya da kuma na Canada da ke Istanbul ba su mai da martani nan da nan ga neman bayanai da aka yi a kan neman mafaka da ashik ya yi ba. Ranar Asabar lauyan Saifuk Muluk wanda ya kare bibi ya ce ya fice daga pakistan sabili da gudun kada a hallaka shi bayan da aka wanke shi daga zargin farkon wannan mako sabili da zanga-zanga da masu kakkausan kishin islama suka gudanar bayan sakin nasa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu kungiyoyin 'yan bindiga dauke da makamai a yankin kasar kamaru da ke amfani da turancin ingilishi inda ake fama da tashin hankali suna kai hare-hare da kuma datse hannuwan ma'aikatan hukumar bunƙasa ƙasar kamaru wadda ta kasance cibiyar ƙasar da ta biyu mafi yawan ma'aikata a wani lamari da aka bayyana a matsayin yunkurin haifar da rudani a ƙasar da ke afirka ta tsakiya yayin da ake shirin rantsar da shugaba paul biya gobe talata wanda ya shafa shekaru 36 bisa karagar mulki. mulki an kai maza hudu da kuma mata biyu asibiti ranar asabar a garin tiko da ke kudu maso yammacin yankin da ake amfani da ingilishi mutane shida suke suna aiki ne a wata gonar itacen roba mallakar kamfanin cdc kamfanin yana da gonakin ayaba da itacen kwaron manja da na roba a yankin arewa maso gabashi da kuma kudu maso gabashin ƙasar kamarun da ake fama da tashin hankali. a watan agusta kamfanin ya ce sama da ma'aikatansa dubu shida daga cikin dubu ishirin suka guje hare-hare da ake kuma barazana da kashe su da sace-sace mutane na 'yan tawaye da ke dauke da makamai waɗanda suke da neman 'yancin kai daga wannan bangare. Ƙwararru a fannin harkokin siyasa na Amurka sun bayyana shekarar bana a matsayin shekarar mata sabili da mata da dama sun tsaya takara a zaben rabin wa'adi da za a gudanar ranar shida ga wannan wata na Nuwamba wato gobe kenan. Mata 'yan takara da dama tsofaffin sojoji ne waɗanda suke ɗaukin nuna taban raunin da suka samu a bakin daga. ƙwararru sun ce yanayin siyasar da ake ciki yanzu ya sa mata da dama da ba a san su da siyasa ba suka shiga takara mata 237 ne ke neman kujerun majalisar wakilai 23 suna neman kujerun majalisar dattijai kuma goma sha shida ke neman matsayin gwamna waɗanda za a kaɗa kuri'a a zaben da za a gudanar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani tsohon babban joji a babbar kotun tarayya abuja kuma emiyan gumi a jihar zamfara mai shari'a lawal hassan gumi ya bada wata lacca a can zamfara wanda ya yi wa take kalubalen demokuraɗiyya ga bangaren shari'a a najeriya wakilin murtala faruk sanyi na ya halarci wannan taron laccar kuma ya aiko mana da rahoto a kai da yake gabatar da lacca mai taken kalubalen demokuraɗiyya ga bangaren shari'a a najeriya tsohon babban jojin babbar kotun tarayya ta abuja wanda kuma yanzu haka shine emiyan gumi a jihar zamfara mai shari'a lawal hassan gumi ya caccaki 'yan siyasa a najeriya akan wasu halaye da ya ce suna gurgunta tafiyar demokuraɗiyya a kasar tare kuma da shafuwar ayyukan bangaren shari'a uh, candidates emerge not in line with internal party democracy but the instance of political godfathers. Ya matsalar kansuma ne tun daga matakin jam'iyyun siyasa inda ake ɗora 'yan takara ba bisa ka'ida ba ba kuma tare da bin ka'idodin demokuraɗiyya ba sai dai bisa bukatun wasu ɗaiɗaikun jama'a lamarin ko hakan yake tun daga matakin mazabu har ya zuwa na tarayya inda daga ƙarshe al'amura kan tattaru su dawo kan ɓangaren shari'a domin kuwa mutane da dama da ke ganin an zalunce su za su garzaya kotuna domin neman neman adalci daga bisani kuma za ka ga wasu manyan masu gidaje suna barazana da katsalandan ga kotuna lamarin da ke kawo tarnaki ga samar da adalci mai shari'a gumi ya zayyano misalai da dama akan yadda jam'iyyu da 'yan siyasa ke yin karan tsaye ga tanade-tanaden tsarin mulki da ka'idodin demokuraɗiyya lamarin da ya ce ya gurgunta ci gaban kasar a demokuraɗiyyance ya ƙara da cewa har kawo yanzu 'yan siyasa a najeriya ba su ɗauki darasi ba akan matsalolin da suka haifar da kifewar jamhuriya ta ɗaya da ta biyu a can baya inda kuma ya ɗora alhakin ga dukkan gwamnatocin da suka gabata ciki kuwa har da gwamnati mai ci yanzu ta shugaba buhari duk kuwa da alkawarin da ta yi na kawo canji babban bako a taron kuma mataimakin shugaban kasa farfesa yemi osinbanjo ya jinjinawa basaraken akan laccar wacce ya ce ta zo daidai lokaci haka kuma ta taɓo muhimman al'amura a najeriya da ya zama wajibi a sake lale a kansu duk da yake ya musanta wani sashe na laccar ya ce ban amince da ra'ayin babban joji ba a cewar har kawo wannan gwamnati ba abin da ya canza dangane da matsaloli da ake fuskanta kowa ya shaidi irin sauyin da aka samu a dangantaka tsakanin bangaren gwamnati da majalisar dokoki haka kuma san gwamnati mai ci yanzu ba ta yin katsalandan ga ayyukan majalisa da kuma na bangaren shari'a to koma dai menene in ji gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da akwai abubuwan lura a cikin laccar. All of what Milord had said have to do with the issue of good governance. Ya ce dukkan batutuwan da laccar ta bijiro da su sun tattaru ne akan sha'anin kyakkyawan shugabanci kuma wajibi ne kowa ya bada tashi himma da kwazo domin tabbatar da kyakkyawan shugabanci tun daga kafa jam'iyyun siyasa da naɗa mukamai da kuma bin ka'ida wajen bada kwangiloli da dai sauransu. A taron na bana dai kungiyar ta tsofaffin ɗaliban ta kwalejin Barewa ta karrama wasu daga cikin manyan membobinta da suka hada da sa abubakar tafawa balewa sa ahmadu bello sardauna malam aminu kano da sauran wasu muhimman mutane a najeriya murtala faruk sanyin muryar amurka a sakkwato najeriya to madalla a gaida murtala faruk sanyin kafin mu ci gaba dai bari mu shakata da wannan wakar da ke zuwa. da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa acompañas allá. za a gaida na ziyarar zamani. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe biyu ne da minti goma sha daya na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Shirin na wannan makon zai mai da hankali ne akan batutuwan da suka shafi shirye-shirye da manufofin gwamnatoci a kasashe masu raunin tattalin arziki domin kawar da talauci a tsakanin al'ummominsu. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari zan ja ragamar shirin. Ka ne kuɗin ka ne kai ne ya Madalla. Shirye-shiryen samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa a Najeriya wani yunkuri ne da gwamnatoci a matakai daban-daban ke yi da nufin bunƙasa rayuwar al'umma da kuma kawar da fatara da talauci a tsakanin jama'a. gwamnatoci da hukumominsu a matakin tarayya da jiha da ƙananan hukumomi da ma hukumomi da ƙungiyoyin agaji na ciki da wajen ƙasar nan na gudanar da irin waɗannan tsare-tsare tun shekaru da dama da suka gabata. Haka kuma duk shekara gwamnatocin da hukumomin da kuma ƙungiyoyin agajin na fitar da maƙudan kuɗaɗe domin aiwatar da waɗancan tsare-tsare da manufofi da suka bullo da su. sai dai a iya cewa har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba la'akari da yawan 'yan ƙasa musamman matasa da ba su da ayyukan yi lamarin da ke ƙara zurfafa mizanin fatara da talauci a tsakanin mutane. Domin tattauna wannan batu mai faɗin gaske, wannan fili ya gayyato Dr. Lawan Habibu Yahaya, masanin tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe da kuma Kwamarar Yahaya Shu'aibu Ungogo, darakta a cibiyar horas da matasa sana'o'i ta Sani Abacha da ke nan Kano. Da farko dai Dr. Lawan Habib shine ya fara buɗe labulen shirin da fashin baki. Assalamu alaikum. Shi tallafin dogaro da kai abin da ake kira economic empowerment a kusan dama can kasashe tun waɗanda suka ci gaba ba wai sai lallai a kasashe na afirka ba akwai nau'i nau'insa amma ya samu suna ne da bunƙasa lokacin da waɗansu manyan ƙasashe suka fara tunanin yinsa wato kafin mu je ga komai shi tallafin dogaro da kai ana yinsa ne domin a haɓaka wa na ƙasa a janyo shi a ƙarfafa tattalin arzikinsa ta yadda zai iya dogaro da kansa a wannan ba sabon abu ba ne a ƙasashe musamman waɗanda suke ƙasashen wato makisanci da ake kira wato maxian countries ƙasashen da suka yi da gurguzu wanda dama can shi tattalin arzikinsu ya dogara ne ka kacokan akan tallafa wanda yake na ƙasa a cacciɓo shi domin ya haɓaka tattalin arzikinsa shi ya sa zama na cewa gaba ɗaya tattalin arzikin ƙasa ma yana hannun gwamnati a lokacin to a lokacin ƙasashe irin su china da suka big push suka tallafa wa mutanensa yadda za su ci gaba su haɓaka tattalin arzikinsu tsakanin gidaje da abokai da mutane daban-daban waɗanda za su iya haɗa kansu su cimma wannan tallafi sauran ƙasashe a duniya sun ci gaba amma lokacin da 'yan ƙungiyar jari hujja wato capitalism kasashe irin su amurka suka fara tunanin wannan saboda abin da shi jari hujja yake dawowa eh, jawowa na karfafa na yada talauci da bude gifin tsakanin mai shi da marashi da kuma rashin zaman lafiyar marashi wanda zai iya jawo matsala a ƙasa idan aka samu rashin aikin yi ƙasashen da suke harka ta jari hujja su ma suka fara koyon wannan ta yadda za a karfafa tattalin arzikin ko masana'antu ko ma'aikata kamar yanzu amerika a irin nata nau'in kamfaninnikan da za su samar da aikin yi su ake karfafawa shi ake kira bail out domin su ɗago su samu damar ba wa mutane aikin yi da yadda za su ya zo kasashen afirka ta yadda talauci ya yawa a kasashen afirka yadda shugabanni suke kokarin su rufe giɓin talaucin da ya yawa a su saboda mafi yawa kasashen afirka nan irin tattalin arzikinsu haɗe ike ya fi kusa zuwa na jari hujja fiye da na gurguzu saboda haka sai suka yi zamana cewa da, siyasa ta zo sai ya zamana shi ne kusan abin da ya aka fi amfani da shi domin rage talauci yawan talaucin kowace ƙasa yana sa ta ta daɗa kusantar wannan rufe giɗi domin agaza wa waɗanda ba su da shi saboda haka idan aka duba za a ga cewa abu ne da dama can waɗansu ƙasashen sun fara yinsa musamman ƙasashen gurguzu daga baya ƙasashen jari hujja suka ɗauko nasu nau'in na tallafa kamfanoni domin a samu aikin yi duk ma'anar da shi ne a rage raɗaɗin talauci a sama mutane aikin yi sannan kuma idan aka yi hakan wanda ake fatan cewa zai rage rigingimu da tashin hankali da matsalolin da talauci yake kawowa wanda yake kawo rashin zaman lafiya da kuma tattalin arziki na ƙasa gaba ɗaya. To, Shu'aibu, ku cibiyar ku ta sani abacha wajen shekara kusan talatin aka kafa ta hususan don ta dinga horas da mutane ko musamman matasa akan sana'o'in dogaro da kai dinnan kuma na san gwamnatoci daban-daban domin kungiyoyin agaji dinnan suna eh, haɗa kai da ku domin a cimma wannan buri amma za ka ga cewa har yanzu akwai cibiyoyi irin waɗannan da na sama da ita irin nakunan da na ƙasa da ita a jihohi daban-daban a najeriya misali amma za ga har yanzu kwalliya za a iya cewa bata biya kuɗin iya kai ga biyan kuɗin sabulu ba me ke faruwa eh da mun ba ai kwalliyar ba ai in the first place domin ina son tabbatar da cewa samar da aikin yi ko kuma abin da ake kira economic empowerment kwata-kwata ana yin sa ne a ƙasan nan ba da gaske ba tun daga farko domin in ka ɗauka ko da a baya a duk lokacin da ka ga an bujiro da wani shiri na samar da aikin yi ga matasa rigima aka yi an yi rigima addini ne ko an yi rigima kabilanci ko an gama zaɓe matasa sun yi kone-kone to daga nan sai a fuskanci cewa a ah, matasa ba su da aiki nan da nan zaka ga an bujiro da wasu abubuwa na ɗan takaitaccen lokaci abin yana kwanciya yana gama shi kenan baka ƙara ganin wani abu ya faru sannan duk ƙasar da take so ta tabbatar da cewa za ta samar da aikin yi ga matasanta ko al'ummata tabbas ya zama wajibi a samar da ƙididdiga su waye mutum nawa ne ba su da abin da za su yi ga misali abin da nake nufi shine muna da hukumar samar da kididdiga ta kasa watan population census population commission population commission ita ya kamata ta ba da kididdigar mutane nawa ne ba da aiki a najeriya yanzu in ka je babu wata hukuma a najeriya kap da za ta iya baka zahirin kididdigar mutanen da ba da aiki jiya nake ganin wani rahoto cewar kashi tamanin bisa ɗari na al'ummar najeriya a halin yanzu suna zaune a ƙarƙashin me ake cewa eh, eh, um, below the poverty line that means kasar da take da mutum miliyan 120 miliyan 80 talakawa ne suna cikin tsananin talauci me yake kawo tsananin talauci duk mutumin da ba shi da aikin yi ko kuma aikin yi da yake yake da shi baya samar masa da tabbacin ɗorewar kyakkyawar rayuwarsa ta yau da kullum kuma me yake kawo haka rashin ingantaccen hanyoyin samar da aikin yi to amma wani magana da ake shine uh, shekara da shekaru misali idan ka tattara cibiya irin ta sani abacha ta horar da matasa sana'o'i da ire-irenta a najeriya da ma sassan eh, west africa wato afirka ta yamma za ka ga duk da wannan gazawar ai sukan yaye rukuni-rukuni a waɗannan shekaru me yasa wannan yaye ɗaliban da kuke yi baya tasiri a cikin mutum dubu in ka yaye mutum biyar zai wahala a gansu saboda abin ne ake yin sa kamar misali ana yi ne don a nuna duniya cewar ana yi shine nake gaya ma ƙididdigar ƙididdigar mutanen a cikin mutum miliyan tamanin ko kuma yanzu misali a wata ƙididdigar ta shekara 2015 na ga mutum miliyan matasa kawai waɗanda suka kammala makaranta miliyan shida ba su da aikin yi a northwest watan arewa maso yammacin najeriya watan jihohin nan na arewa maso yamma jihohi bakwai bakwai miliyan shida a shekaru biyar fa da suka gabata mutum miliyan shida ba su da aikin kuma miliyan shidan nan ana magana ko ana suka gama makarantun secondary school suka gama makarantun higher institution eh, manyan makarantun gaba da secondary school ba a maganar mutanen da kwata-kwata ma ba su je makarantar ba ba a maganar matan aure da suke cikin gida ba su da aibin da za su yi duk sun shiga cikin rukunin marasa aiki saboda haka kaga kenan in ka zo ka yi empowerment a cikin mutum miliyan shida ka zo a shekara guda ka yi empowerment na mutum dubu ba za a kalle su ba ba wani abu za ka kalla babu wata karamar hukuma da za ka ga duk kananan hukumar west nan da za ka ga sun yi budget ɗinsu na youth empowerment a shekarar nan sun yi koda sau ɗaya za ka ga sun kirawo kuma in ma sun yi ɗin wani abu ne ba empowerment ba ne ba wani dalili da za ka ce za ka empowerment ka kira mutane ka tara matasa ka sai musu babur kuma kai magana ka shiga employment babu yanda za a yi ka ɗauko kuɗi zunzurutun kuɗi ka ba mutum ka ce je sana'a bayan ba ku koya masa sana'a ba kuma ka ce employment ne kuma abin da mu suke kenan haka kawai sai su tara mutane sai su ba su kuɗaɗe kamar dubu ashirin dubu talatin ba maganar skill watan ka samu wani abu da za ka dabaru dole ne ka samu musu da wata horarwa ka horar da su akan kaza sannan a wurin ku ake horarwar misali eh, ina gaya ma ko da a gurin mu din da ake yi din ai da yawa daga cikin in an horar da su da ƙarshe ba a samu musu abubuwan da za su da yawa daga cikin ana cewa wai yara suna sai da well agreed yaro zai sai da ko da yaro zai sai ba ko da yaro zai sai da kayan da ka bashi domin eh, ya yi jari akwai tsare-tsare da ya kamata da gwamnatocin da kuma hukumar misali eh, cibiyoyi irin namu wanda za a haɗu a tabbatar da cewar tsarin da za a yi na yaron nan in an samai mai da uh, kayayyakin sana'o'insa ko jarinsa ba zai sayi da shi ba ko kuma ba zai banzatar da shi tsarin bibiya kenan tsarin bibiya mm. to shi kansa tsarin bibiya abu ne babba amma mutane ba sa san abin da ake kira monitoring and evaluation monitoring and evaluation abu ne da ke bukatar kuɗaɗe da yawa kuma zai fi tsarin shi kansa ba da jarin kuɗi domin shi ne nasarar tsarin amma kuma da yawa ba musulman daji da na birni yan nemi dukiyansa ya tara ya sa ta tunani can daga zuci inda ya ɗauko zai bada to ya kashe su ta hanya mai Masu saurare ƙarshen shirin da rashin ta yi na wannan makon kenan sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu za mu ji dalilin da suka sanya hukumomi da ƙungiyoyin ƙetare ke ci gaba da kawo tallafi da agaji ga ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya duk da cewa kwalliya ta gaza biyan kuɗin sabulu. Mahmud Ibrahim Kwari nake cewa a huta lafiya. Kama da la'agai da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu lokaci ne da baban gida Jibrin zai kawo sharhin jaridun Najeriya. Então, para sharhin jaridar ne da jaridar da punch jaridar kuma da toyota cibiya na wazar da zaman lafiya na kasar amurka na cewa lallai shugaban kasa muhammadu buhari mai yiwa shine zai lashe zaben shekara mai zuwa da za a gudanar a najeriya ƙungiyar mai suna united states institute of peace a wani rahoto da ta fitar game da zaben da za a gudanar a najeriya da bayyana cewa binciken da ta gudanar ya nuna 'yan najeriya duk da kuka da suke yi da gwamnati mai ci yanzu akwai alamu da ke cewa lallai shugaba muhammadu buhari ne akasarin 'yan kasar za su zaɓa sai dai kungiyar ta yi gargaɗin barkewar rikici na zaɓe a jihohin adamawa a anambra ikiti kaduna kano lagos plateau da kuma jihar rivers har ila muna jaridar ta da punch da toronto hukumar matatan man fetur ta ƙasa nnpc na gargaɗi ga masu ababen hawa da su guji sayan mai suna ɓoyewa a gidajensu duk da yajin aikin da ƙungiyar kwadugo ta ce za ta fara a gobe ƙungiyar ta npc ta hannun kakakinta ta bayyana cewa tana da isasshen man fetur da zai ɗauki kwanaki da dama duk kuma da yajin aikin da 'yan ƙungiyar kwadugo suka yi alkawarin farawa na ƙarin albashi na dubu talatin da gwamnatin tarayya da kuma na jihohi sai kuma jaridar sahara reporters da ake buga ta yanar gizo da ta rawaito cewa yanzu dai ƙungiyar malaman jami'o'i ta najeriya asu ta shirya domin shiga wani yajin aiki na gama gari jaridar ta sahara reporters ta rawaito shugaban kungiyar profesa biodun ogunyemi na cewa kungiyar ta asu ta yanke shawarar shiga yajin aikin ne ganin yarda yarjejeniya tsakanin ta da gwamnatin tarayyar najeriya na biyan wasu kudade na gudanar da jami'o'i da kuma jin daɗin malamai ya citira yajin aikin kungiyar ta asu da ya zo ne a daidai lokacin da kungiyar kwadugo ita ma ke fara wani yajin aiki na gama gari sai kuma jaridar daily trust wadda ta rawaito rahoton da ke cewa yanzu haka rundunar 'yan sandan najeriya ta gabatar da wasu mutane goma sha tara da ake zargi da hannu a kisan da aka yi wa manjo janar idris alkali na rundunar sojin najeriya a jihar plateau jaridar daily trust da ta rawaito kakakin 'yan sandan jihar ta plateau wanda ya gabatar da mutanen da cewa za a gurfanar da su a gaban kuliya a yadda har ila yau ake ci gaba da gudanar da bincike tare da gano sauran waɗanda ake zargi da hannu a wannan aika-aika sai jaridar disje wanda ta rawaito jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya na zargin cewa takardar shaidar da hukumar shirya jarabawan yammacin afirka ta baiwa shugaba muhammadu buhari a karshen mako na jabu ne a cewar kakakin jam'iyyar ta pdp mr kola olo bondia takardar shaidar bai dauke da lambar da ake rubutawa a akasarin takardun shaidar shaidan kammala karatu babbar jibrin murya amurka daga lagos yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana Assalamu alaikum Amurka mai magana Kumbar Muhammad Jin ya dace don kungiyar muryar talaka don Allah wannan karo ma muna kira daga jikin shugaban kasar zuwa ta kafa duk yake da alhakin samar wa talaka canji karamin canji a ƙasar nan don allah dan annabi ya taimaka mana domin wallahi talaka muna fama da maganin canji na gode mai magana kuma muhammad jibi ya ya su don ƙungiyar mu da talaka na jihar taraba. assalamu alaikum murya amurka mai magana abun didi gunza gunza lokal gaman jihar kebin najeriya hakikanin gaskiya ina kira ga shugaban kasar najeriya akan abin da ya shaye kungiyar kwarigo ma'ana lebo na yajin aikin da sun kasa abin kunya na yau a ce gwamnatin janar muhammadu buhari an kai kungiyar a akan jawo haƙƙin talakawan najeriya an kai kungiyar kwarigo kotu abin kunya na yau magana guda gaskiya tsakani da allah muna kira ga shugaban kasa buhari ya tsaya koyi da umar musa yar'adua cikin shekara biyu umar musa yaraduwa sai da ya kara albashin sojoji ya kara albashin yan sanda ya kara albashin kobas ya kara minimum wage ya kai 18,000 an kai hanyoyi saƙo ko ina ka ga saboda haka muna kira ga Muhammadu Buhari ba wai a ɗaura jayayya da talakawan ƙasa ba akwai zaɓe na nan tiye idan tuwon gobe aka wanke tukunya. Salamu alaikum sashen Hausa na Amurka. to madalla yanzu kuma labarai ne wannan karo amma a takaice. Ƙungiyar ƙwadagon Najeriya NLC ta sanya ma'aikata a shirin tafiya yajin aiki gobe talata matukar zuwa ƙarshen wannan wuni na litinin gwamnatin najeriya bata cima matsayar ƙarin mafi ƙarancin albashi na naira dubu talatin ba wannan mataki ya biyo bayan rashin cimma matsaya tsakanin wakilan kungiyar kwadagon da gwamnatin tarayyar najeriya da ta kafe kan karin naira 4,500 kawai da zai kai mafi karancin albashin zuwa 22,500 daga 18,000 da ake biya a halin yanzu. mai gidan wata 'yar kasar pakistan kirista da aka wanke bayan ya shafe shekaru takwas a gidan yari yana jiran aiwatar da hukuncin kisa da aka yanke masa bisa zarginsa da yin sabo yana roƙon shugaban amurka donald trump ya bashi mafaka bisa ga wani rahoton kamfanin dillancin labarai na reuters a wani faifan bidiyo da kungiyar kiristoci 'yan asalin ƙasar pakistan da ke zaune a birtaniya suka fitar wanda kamfanin dillancin labarai na reuters ya gani jiya lahadi ashik masi mai gidan asiya bibi wanda hukuncin nasa ya tada hankalin kiristoci a kasashen duniya ya kuma nemi taimako daga ƙasashen birtaniya da canada sabili da rayukan iyalansa suna cikin hatsari to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma da la'asari ya zaɓi wasu abokan aikinmu za su zo da wasu shirye-shirye mu yanzu a madadin ma'aikatan sashen wasu na murya amurka musamman ma alheri grace abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ya bada umarni malam cd da injiniyan mu na hantsin nan jim cook baba ya koma daga washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum